Kalangu, Kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne ke tare da ku domin gabatar muku da labarun da farko ga muhimman kanin nasu. Majalisar Ministocin ta yi wani zaman taronta domin kawo gyare-gyare kan daftarin kasafin kuɗi. ana ci gaba da taron cop ventura a Bon na kasar jamus akan hanyar taron akwai ci gaban da tattauna da kuma sakamako a cikin rahoton mu na musamman zan mayar da hankali kan batun kudaden tallafi ga kafofin yada labarai na kasar Nijar. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki. Majalisar Ministoci ta yi wani zaman taronta a ranar jiya domin kawo gyare-gyare kan shirin daftarin kuɗin ƙasa. Game da wannan batu jiya wani gungun ƙungiyoyin fararen hula ya bayyana gaban mambobin kwamitin kuɗi na majalisar dokoki domin gabatarwa da kuma meka wasu shawarwari da bukatu kan wannan doka da ke ci gaba da kawo cece kuce a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Bari mu saurari ƙarin haske daga Habibu Garba. An sake yi wa daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati gyaran fuska inda maimakon miliyar dubu da ɗari takwas da tara da ɗigo arba'in da tara ya kuma miliyar dubu da ɗari takwas da hamsin da biyar da ɗigo talatin da biyar inda ya ƙaru da miliyar biyu da ɗigo arba'in da uku. Haɗakan ƙungiyoyin fararen hula sun gana da 'yan majalisa mambobin hukumar da ke kula da kuɗaɗe. Buƙatar ta shafi ƙara inganta samar da da kudaden shigarwa ne, musamman wajen samar da waɗansu sabbin hanyoyin hukuma domin samun kudaden shigarwa fiye da abin da ake samu a baya. A cewar waɗannan haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula, idan ya kasance hanyoyi mafi a'ala na samar da kudaden shigarwa sun jibinci haraji ne, to akwai buƙatar yaƙar waɗanda ba sa biyan kudaden haraji yadda ya kamata da kuma masu fitar da kudade a waje. Da ma ma waɗanda suke ribda ciki da kuɗaɗen shangalin da ake tattarawa kuma sun buƙaci wakilan al'umma da su yi ƙoƙari na ganin an rage nauyin da ya rataya ga wuyan gwamnati. Fassarar Muntare Muhammadu kenan. A makon da ya gabata aka gudanar da wani taron fadakarwa da jama'a kan shirin daftarin kuɗi na shekara ta takwas a jihar Agadas. Wannan taro ya tattara hukumomin jihar da dama da kuma wakilan ƙungiyoyin fararen hula. Wakilinmu Anise Karim ya halarci wannan haɗuwa kuma ya aiko mana da wannan rahoto. Mutane da dama ne suka haɗu a zauren taro na ma'aikatar gwamnan jihar Agadas da suka haɗa da 'yan majalisar dokoki, malaman addinin musulunci, mambobin ƙungiyoyin farar hula da sarakunan gargajiya domin nazari akan daftarin kasafin kuɗin ƙasa na 2018. Ɗan majalisar dokoki Manu Agali cewa yayi abin da ya fi mahimmanci shine a soma da kawo ƙarin haske akan wasu abubuwa. 'Yancin mallaka wannan daftarin dokar da aka yi ta cece a kansa. Takardu ne da dama akwai su a cikin dokokin ƙasa. ƙasa tun shekara da 1960 kuma ana aiki da su babu wani abu da ya saba ma addinin wannan ko kuma wancan. Shugaban kungiya mai sa ido a game da addini, Fijaji Lima Ahar, shi ma ya yi irin wannan bayani. Ba a shawara da malamai wajen fuddo abu. Ya san matsala su annan da ake kira malamai bisa gari shi. To, abin da muke son mutane su gane babu zancen gado a cikin wannan doka. Muna kira ga al'umma da kan cewa a gane a zama na lafiya. Waɗannan tararraki na waye kai za a gudanar da su a duk jihohin Nijar domin sanar da al'ummar ƙasa abin da ake ciki kafin a gudanar da zaɓe a kan dokar kasafin kuɗin a ranakun 27 da 28 ga watan na Nuwambar da muke 形時期 duka a cikin asumana asmana shina sai kuma albarkacin ranar yaƙi da cutar siga ta ƙasa da ƙasa an shirya wani kamfan ɗaukar jini domin gano cutar ta da kuma binciken masu fama da hawan jini a wasu keɓaɓɓun wurare da ke nan birnin yamai bari mu saurari nuhu kuce umar wani babban likita kuma mai kula da aikin bincike a nan mahaɗar gadfawa da ke nan birnin yamai a cikin rahoton rukayetu abdulrahman Muna nan muna gangamin gwaji a kan cutar siga da hawan jini inda cututtuka biyu ne da suke biyar juna. Wani lokaci sai a samu ɗayan kafin a samu ɗayan. Mafi yawan marasa lafiyan da suke fama da cutar siga suna iya samun hawan jini. Daga karfe bakwai da minti talatin na safe zuwa yanzu mun samu yi wa mutane wajen ɗari gwajin waɗannan cututtuka cewa da cutar siga da hawan jini. Kowa yana iya zuwa auna shi ya san idan yana da lafiya. Idan aka samu akasin haka, to sai a garzaya zuwa likita a ɗauki mataki da wuri. Haka kuma a game da wannan ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da cutar siga an gudanar da irin waɗannan ayyuka a jihar Doso. Bari mu saurari rahoton wakilinmu Dauda Hassan. Cibiyar da ake kula da lafiyar mata da yara ƙanana da ke doso duka da yake da sanyin safiya ne mun tarar da maza da mata da suke zazzaune bisa benci suna jiran waɗansu likitoci biyu da suke gefen su su fara yi musu gwaji. Abdu wanda ya samu sakamakon gwajinsa ya yi bayani kamar haka. zabi ka nema lokutorin lab. Tun jiya da nishi likitoci sun ba da sanarwar cewa mutane su zo a binciki jinin jikinsu domin ganin ko mutum na dauke da cutar sukari ko cutar hawan jini. Ban bata lokaci ba, ni zo aka binciki jini na kuma aka sanar da ni ba ni da cutar sukari kuma ba ni da cutar hawan jini domin ina da keke a kansa ne nake yawo kullum. Hawa wacce ta samu sakamakon tun da wuri tana jira abin da likita zai ce mata inda sakamakon ya nuna cewa tana da cutar siga. Ka aina kuro sam. Da aka binciki jinin na an gano cewar ina ɗauke da cutar sukari abincin da cutar ba ta so shine mai sukari mutum ya bar cin su sosai idan ka yi haka za ka zauna lahiya likitoci sun ce min in rika zuwa lokaci zuwa lokaci domin a duba a ga idan sukarin yana ragewa ko koyaya a cewar likitocin duka waɗanda abin ya shafa za su samu kulawa ta musamman na tsawon lokacin da za su yi suna shan magunguna Taron yanayi na coventura na gudana a birnin Bon na kasar Jamus a karshen makon farko sakamakon taron bai taka kara ya karya ba. makasudin cop 23 da cop 24 shine na tantance dokoki da matakai na aiwatarwa da yarjejeniyar taron paris a cewar wasu masu sanya ido ci gaban da aka samu bai kai kallo ba kuma wasu suna nuna cewa babu wata cikakkiyar niyya ta kasashe da ke halarta muhammadu ture wakilin musamman na studio kalangu a birnin bon ya aiko mana da wannan rahoto A wannan mako an gudanar da taron manema labarai na rukunin sasantawa da ya kumshi manyan kasashe da suka ci gaba kamar China, India, Saudi Arabia da Iran. waɗanda suna daga cikin ƙasashe na farko masu fitar da iskar gas mai cutarwa. Waɗannan manyan ƙasashe tare da na G77 da ya kumshi ƙasashe masu tasowa sun yi kira ga ƙasashe masu ƙarfin masana'antu da su ƙarfafa fasalinsu a kan yanayi su biya tsohon bashi sannan kuma su bayyana ƙarara gudunmawarsu na kuɗaɗe na ayyukan furoje-furoje domin waskantar sauyin yanayi kafin ma a fara aiki da tsanwar asusu a shekarar 2020. Ƙasashe masu ƙarfin masana'antu suna shekarar a faɗa cikin lamari mai mai da hannun gogo baya da zai yi hannun riga da yarjejeniyoyin fari a kan yaƙi da sauyin yanayi. A wani bangare da ya shafi diplomasiya kawai, wani zaman sasantawa domin ƙayyade lokacin taron cop a ƙasar Poland a shekara mai zuwa ya hana ruwa gudu a tattaunawar da aka ƙaddamar. Daga ranar gobe 15 ga watan Nuwamba taugogi za su janye domin barin fili ga 'yan siyasa ministoci da kuma shugabannin kasashe. An bayyana halartar eh, Angela Merkel ta kasar Jamus da kuma Emmanuel Macron na kasar faransa da wasu shugabannin afirka amurka tana halarta wannan taro amma ba tare da daga murya ba tare da wata tawagar da ke kaucewa ido amma kuma mai aiki a cewar wasu masu shiga da tsakani kuma amurka za ta tura wani jami'in diplomasiya tom shanton A yau ne aka kawo ƙarshen yajin aiki na kwanaki biyar na ƙungiyar likitoci masu ƙwarewa ta musamman. da ke shiga yajin aiki akai-akai domin neman gwamnati ta biya musu bukatun nasu a cewar su wato a daidaita wani rashin adalci da aka nuna musu abokin aikinmu malam umar hamma ya tuntubi zubairu Kungize, sakatar janar na kungiyar ta wayar tarho a ɗazunan da safe ga abin da yake cewa Duka ma'aikacin gwamnati da ya tafi ƙarin ilimi na shekara ɗaya, idan ya dawo ana sake masa matsayi musamman ma na ya samu wani alawus. Amma sai dai mu a namu ɓangare ƙwararrun likitoci ba haka ne ba, sai mu tafi karatu shekara hudu zuwa biyar, mu dawo da diploma ɗinmu sannan ba wani canji na ci gaba. Wannan rashin adalci ne muke kokowa kullum kuna ganin muna gudanar da yajin ayyuka ba kakkautawa. Yajin aiki na kwanaki biyar ne muka gudanar wanda za mu kammala a yau. Amma da zaran ba mu samu biyan bukata ba to za mu sake tsunduma wani yajin aiki nan ba da daɗewa ba. A jihar Difa wani fada ya barke a ranar Asabar ɗin da ta gabata tsakanin makiyaya da manoma a Malam Awaridi. wani ƙauyen da ke gundumar shati mari mutane uku suka ji rauni yayin da ake tsare da mutum biyu sannan kuma an ka saurari mutane kusan 20 a cewar alhaji are bulama mataimakin magajin garin shitimari sai dai wato aka tura jami'an tsaro sannan ka kawo ƙarshen wannan rikici. un paysan donc qui est en train d'enlever le niébé il est dans le champ le berger a le lokacin da wani manomi ke girbar wake sai makiyayi ya zo ya saka sa cikin gona dan nuna masa bacin ransa makiyayin ya buge shi da sanda wasu mutane dai suka halbe shi da kibo da mutanen gari suka euh, ji labari suka fito lokacin da jami'an 'yan sanda suka iso sun tarar da mutanen dauke da makamai sai suka kai su difa suka kwace makaman mutane biyu suka ji rauni gudan ya jikkata sosai ɗayan kuma bai ji mummunan rauni ba yanki ne da ake noma akasari ana samun amfani mai yawa makiyaya na kokarin kaiwa ga cawar da ke tsakanin gonaki kuma mutane ba su ida daukar kayan su ba kamata yi sai karshen watan disamba kafin su ida amma ya sanarwar cewa kada makiyaya su matso wannan a arewa ne a kudu har zuwa watanni biyar ba a saki gonaki ba domin akwai noman rani jusqu'à 5 mois, c'est pas libre parce qu'il y a les cultures de compte saison. sai kuma rahotonmu na musamman kudaden tallafi ga kafofin yada labarai na shekara ta shida zuwa goma shekara ta bakwai har yanzu ba a fara rarraba su ba ga waɗanda suka cancanci su same su a cewar shugaban hukumar sadarwa ta csc abdurrahman usman dukkan matakai ana ci gaba da ɗaukar su domin ganin kafofin da suka cancanci waɗannan kuɗaɗe sun same su cikin 'yanci shugaban hukumar ta csc a cikin rahoton muktara hamadu kowace shekara gwamnati tana kawo taimako ga wajen jaridodi masu zaman kansu a cikin wannan kudirin kasafin kuɗi na ƙasa wanda ake ce funded a la presse. to kuma ƙasa mai kula da sadarwa ita ce ke da yaunin raba wannan kuɗin tsakanin eh, jaridodi da kafofin watsa labarai da talabijin masu zaman kansu to shi wannan kuɗin a shekara ta dubu biyu da goma sha shida miliyan ɗari biyu ne gwamnati ya rubuta to wannan miliyan ɗari biyu ɗin ba a dunkule ba ne ake ɗauka ɗauko su a kawo wajen hukumar kasa mai kula da sadarwa a'a kowane wata uku a lokacin da gwamnati ke kasa kuɗin da ake ba kowane ministori ko kuma da institution a lokacin nan ne ake raba ake sa cikin kwanta ɗin CSC wanda yake nan trezor to kenan sai shekara ta ƙare ne ake iya samun jimillar kuɗin nan don a samu dama a raba su gaba ɗaya to a shekara ta 2016 a ƙarshen shekarar sai muka samu wata kamar 'yan matsala tunda an ce za a za kuɗin cikin kwanta kuma sai aka yi aka soke wannan doka ko kuduri wanda ya bada ta to da muka tuntuɓi gwamnati muka ce mushi a a cikin wannan eh, matakai da kuka ɗauka ga abin da ya faru amma muna so a ce an maido wannan kuɗi da aka ce an soke to shine gwamnati ya ce ya ɗauki alkawalin cikin shekara ta 2017 za a zuba kuɗin da aka dakatar da su a shekara ta 2016 kuma za a ƙara su bisa cikin wanda aka aka prevoir a cikin 2017 to shine muke jira har yanzu shi yasa kuma ƙasa mai kula da sadarwa ba ta yi kasahin wannan kuɗin ba balle ma tare raba su tsakanin jaridodi masu zaman kansu to muna nan muna cikin wannan tahiyar cewa mun tabbatar da kuɗin sun shiga cikin mu a lokacin nan ne za a kawo kwamiti wanda yake raba wannan kuɗi to kenan babu abin tashi hankali cikin wannan ko a wani lokaci ne aka tabbatar da kuɗin nan an zuba su cikin kwant ɗin csa csa yadda ta saba zata ta kalkasa su a cikin an yi adalci ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya